Masu kallon mu kama da sake kasancewa da ku a daidai wannan lokaci, kamar koyaushe, a yau ma. Ƙungiyoyin Premier suna ƙara sha'awar ɗan wasa Ansu Fati, ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Tottenham da Arsenal da Manchester United duk suna sha'awar kawo ɗan wasan gaban Barcelona Ansu Fati zuwa gasar Premier. Rahotanni da ƙasar Spaniya sun nuni da cewa dan wasan da kasar Spaniya ya amince zai bar kungiyar ta Barcelona bayan tattaunawa da yi da Zabi wanda ya bayyana karara. Dan wasan mai shekaru 20 ya buga wasanni na tsawon mintuna 11 da wasan Getafe a gasar La Liga a ranar Lahadi kuma ana tunanin zai ci gaba da zama a benci. Idan ya ci gaba da zama da zakarin na La Liga, Ansu Fati ya buga wasanni 36 a gasar bara inda ya zara kwallaye bakwai tare da taimakawa a ci kwallo hudu yayin da Barcelona ta lashe gasar La Liga na 27 kuma duk da sauran shekaru hudu a kwantiragin saya ya kare da kungiyar ta Barcelona dan wasan na kasa da kasa na iya samun rangwamen farashi yayin da kungiyar ke neman tara kudade domin cike wasu gurbi a wannan kakar. Ansu Fati zai zama zabin da ya dace kungiyoyin Premier kuma yana iya taka leda a kowane bangare a gaba. Tottenham na cikin kasuwa domin nemo wanda zai mai gurbin Harry yayin da ita kuma kungiyar kwallon kafa ta Arsenal za ta so ta samu dan wasan da zai maye gurbin Gabriel Jesus yayin da dan wasan ya tafi rauni. Ita ma Manchester United kuma ta nuna sha'awarta amma tana mai da hankali ne kan masu buga tsakiya a cikin makonnin nan Ƙungiyar ƙwallon kafa ta Barcelona ta nada Deco a matsayin daraktan wasanni. Tsohon ɗan wasan na Barcelona Deco na hanyar koma ƙungiyar a matsayin sabon daraktan wasannin kungiyar dan kasar na Portugal. Haifaffen Brazil mai shekara biyar, ya rataba hannu kan kwantiragin shekara uku a Camp Nou. Deco ya fara koma Barcelona ne daga ƙungiyar ƙwallon kafa ta Porto a shekarar 2004 kuma ya lashe gasar La Liga sau biyu a kakar wasanni hudu da kuma gasar zakarun Turai a shekarar dubu biyu da shida. Barcelona ta ce Deco zai jagoranci sabuwar aƙidar wasansu kuma zai yi aiki tare da Koci Zabi da sauran masu ruwa da tsaki na ƙungiyar. Ƙungiyar ta ce tana shirin yi wa ɓangaren gudanarwa garin Bawul. E tsohon daraktan wasanni Jordi ya bar ƙungiyar a watan Mayu. Deco ya kuma buga kakar wasa biyu a Chelsea bayan zamansa a Spaniya kafin ya koma Brazil inda ya ritaya a ƙungiyar Fluminense da ke Rio de Janeiro.